Naja! Subhanallah, subhanallah. Me zan gani haka? Me na hauki ne matsari? Na yi na yi kirbi da yarin kiki ko? Amma babu wani abu da kace mun a nan gurin. Sai dai ka ci mun bashi. In na biyo ka kuɗi ba biya na kake ba. Amma shi ne ka je ka sa baba ya tashi da sassafe ko bacci fa ban gama ba. Rashin tarbiyya ya wuce naka? Ni shiga nan? Wa ai fi ka rashin tarbiyya. Ka ƙara ce masa mara da'a ko mara tarbiya. A gaban iyali na ko da ƴata? Na faɗa. Bai bai suka fahimce shi. bai suka fahimci junansu haka zalika zumuncin su ya nemi ya kawo tasgaro a cikin rayuwar su shin menene dalilin rarrabewar da suke so su kawo tsakanin su ina jin gadon munafunci ya fiye munafunci da tsurku to shikenan kuma kai menene kuma da yake haddasa halak halak innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bala'i da masifa ta dawo soyayya ta da a ta lokaci daya ka dai bani shawara dakata baba kakka zage ni na in na zage ki me ba sai ai ya taba cikin ta taba take niki eh bani babu gudu babu ja da baya a lissafin masu iya lissafi kenan Allah ya ja tunga kuma ta ja tunga tabbas suna tana zargin junansu ne Allah da ya sa ba tsoron ki nake ji ba to ni tsoron naka nake ji duk sai ne maganin ku iro ka dai samu dan warki daidai kugunka Allah Mashirin wannan shirin Umar Musa Sele mataimakin mai bada umarni Ibrahim Shamu wanda ya bada umarni Sa'ad Maska sai ku subscribe ku danna mana karrawa a channel YouTube mu mai suna Umar Sele Hausa TV wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Halak. Wata kan na gina muku guri kuna iskanci sarranku to babu wanda isa naki na karfin ku ba uwarka kuma har turare take ba ta take yi. tabbas wanda ya ɗauki halak shine yake cin halak amma cakwa ke ciki kadai ta bambance muku menene sirrin da yake cikinsa halak kin ta tsohon soja ne ni na ga mutuwa ba kirgawa wani ma ne shi da kafa karasa shi to wannan taka za a gani eh? kai ne za ka mutum ƙarya ne wallahi dole in je wallahi ko ki zo ko ki wani ko ki wani ƙarya ne wallahi kar ka sake ka taba min da sannan yau ma ka sake fita wallahi ba zai yi ba ban zakon kaza duk abin da kai tsere